from ABC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a jiya asabar an kashe akalla mutum biyu kana an jikata wasu goma sha takwas a yammacin jamhuriyar nijar yayin da masu zanga-zanga suka yi arin gama da ayarin sojojin faransa da suka tare musu hanya bayan sun ketaro daga kan iyakar burkina faso in ji gwamnatin nijar motocin sulke da na dakon kaya dauke da makamai sun tsallaka iyakar ne bayan an tare ayarin a makon da ya gabata a burkina faso sakamakon zanga-zangar mako guda da aka kwashe ana yi na kin jinin kasancewar sojojin faransa da suka gaza kawo karshen ta'addancin 'yan bindiga masu ikirarin musulunci mutane sun fusata a kan kasancewar sojojin faransa a kasashen da suka taɓa mulkin su da suka hada da niger da burkina faso da wasu kasashen yankin sahel a afirka ta yamma inda faransa ta jibge dubban dakarunta da ke yaki da kungiyoyi masu alaka da alka'ida da is a makon da ya gabata ne ɗaruruwan mutane a garin kaya na burkina faso suka tare wa ayarin faransa hanya wanda ke kan hanyarsa zuwa abrikos da mali an fara kashe ni akan yiwuwar samun magudi daga bangarori da suke shiga zaben shugaban kasa a yau lahadi a kasar honduras lamarin da ya haifar da fargabar sabon takaddama da rikici idan babban dan adawa zomara castro bai samu nasara da rata mai girma ba yanayin siyasar kasar mai cike da tankiya ya tunasar da jama'a takaddama da ta faru a zaben shekarar 2017 lokacin da jam'iyya mai mulki ta national party ta lashe zaben bayan jinkirta kirga kuri'u wanda wata kungiyar amurka ta ce yana tattare da magudi kafin ta kira da a shirya sabon zaɓe. 'Yan adawa sun ce sakamakon zaben na cike da damfara, kana bangarorin sun yi ikirarin lashe zaɓe. An kashe sama da mutum 25 daga tarzoma da danniya. siyasar wannan shekara wadda ta riga ta haddasa rikici fiye da abin da aka gani shekaru hudu da suka shuɗe inda aka kashe mutum sama da talatin a cewar masu nazari a babban jami'ar honduras sojojin ukraine sun kimtsa kana za su iya dakile duk wani hari in ji wani sojan ukraine alexander yana tsaye a cikin wani ɗan rami da ke kusa da 'yan awari masu goyon bayan rasha Sashen leƙen asiri na ma'aikatar sojan Ukraine ya faɗa a makon da ya gabata cewa Rasha ta jirge sama da sojoji 92,000 a kusa da iyakar Ukraine. Kana tana shirin kai hari a ƙarshen watan Janairu da farkon watan Fabrairu. Shugaban hukumar leƙen asirin ƙasashen waje na Rasha ya faɗa a jiya Asabar cewa irin wannan tunanin farfaganda ce kawai ta Amurka. amma sojojin ukraine da ke rike da iyakar sun kimtsa wa duk wani tashin hankali tsakanin bangarorin ukraine da take so ta karu da sojar haɗaka ta nato tana tuhumar moscow da goya wa 'yan aware baya a yakin da aka gwabza a gabashin ukraine tun shekarar 2014 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an samu wasu 'yan rikice-rikice a jiya asabar a ƙasar serbia tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka toshe hanyoyi da gadoji domin kalubalantar sabbin dokoki da suka ce suna kare muradun masu zuba jari 'yan ƙasar waje suna lalata muhalli ɗaruruwan mutane a ranar asabar suka bayyana a lokaci guda a babban birnin ƙasar belgrade da birnin novi sad da ke arewacin ƙasar da kuma wasu wurare don toshe manyan gadoji da tituna na tsawon sa'a guda a wani abin da masu shirya tattakin suka bayyana a matsayin wani shingen gargaɗi sun lashe takobin ci gaba da gudanar da zanga-zangar idan ba a janye dokoki akan kwace dukiya da zaben raba gaddama jami'an 'yan sanda sun tare masu zanga-zangar daga kaiwa ga gadojin lamarin da ya kai ga rikici yayin da 'yan sanda suka yi amfani da jirgi mai saukar ungulu masu zanga-zangar sun yi tattaki a wurin yayin da suka dakatar da zirga-zirgar motoci a babbar gadar belgrade da wasu titunan cikin garin ma'aikatar sojan sudan ta faɗa a jiya asabar cewa an kashe sojoji a wani hari da wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga da na mayaka masu alaka da sojojin habasha a wata takaddama kan iyakar nan mai albarka dangantaka tsakanin khartoum da addis ababa ta yi tsami a kan alfashaka wata iyaka da manoman habasha suka daɗe suna noma a kai amma sudan take ikirarin nata ne sojojin sudan sun mai da martani ga harin kanu suka fatattaki bangaren habasha da suka yi asarar rayuka da dama da kuma kayan aiki a cewar wata sanarwar sojan sudan amma kuma harin ya yi sanadiyar kashe sojojin sudan da dama a cewar sanarwar sai dai ba a samu jin ta bakin habasha nan da nan ba yayin da aka tuntuɓe su a ƙarshe a jiya asabar amurka ta yaba wa ƙasar afirka ta kudu akan kokarin gano sabuwar nau'in cutar Corona Virus cikin gaggawa da ake kira omicron kana ta sanar da duniya bayanin cutar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya zanta da ministan kula da harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa da aikin haɗin gwiwa na afirka ta kudu na lendi pando kana sun tattauna akan aiki tare na bada rigakafin covid-19 ga mutanen afirka Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin B-O-A Hausa Kasuwa akai mikilo ne Kasuwa kasuwa a kasashe ya take jama'a assalamu alaikum barka ku yau barka mu da sake haduwa a shirin kasuwa a kai miki dole shirin da ke zuwa muku da bayanan abubuwan da ke wakana a kasuwanni daban-daban a kasashe masu tasowa kuma a yau muna kasuwar habutagi ko kuma kasuwar unguwar yantala ɗaya daga cikin kasuwannin birnin yamai kenan kuma yanzu haka ga nan tare da ɗaya daga cikin masu saide-saide a wannan wuri assalamu alaikum malami ya sunanka sunana usman mm. ina sai da fara nan a kasuwa habitagi mm. to ya yanayin kasuwar yake a halin yanzu a yanayin kasuwa dai alhamdulillah Inda dai mata suna sayi ina ke samun wani fara muna daukowa dai na a kasuwar katako na ake sai da mana buhuna in mun ɗauko nan ga yantala habitagi sai mu gyara mu kasa sai mu sai suwa mm. nawa bahu yake abin da aka saida da mana buhu arba'in ba biyu ka arba'in ba biyu mm. tiya ke nawa kenan kuke sayar da ita muna sayar da tiya ɗari da hamsin hamsin wani wuri da sittin mai sayi da yawa ake saida da ma da hamsin ana samun kasuwa sosai to wallahi alhamdulillah wani lokaci an yi sa'a ana iya samun sai da buhu guda wani lokaci kuma mutum yana buhu guda dan yana iya maka kwana biyu rana na uku ya kare saboda yan ta kare ta zan kasa kasa na abba a sauran sa'i kwarar nan dai kamar yanzu lokacin ta ne akwai ta sosai a kasuwa kenan lallai bana dai mun sami ta da yar dama dama bisa gabara dan gabara ba a yi ta ba da dama zaman bana alhamdulillah dan kwaita ainihi daga ina ake zuwa da ita to ana hituwa da ita daga cikin Niger sannan kuma akwai wadda ake hitowa da ita daga najeriya sai dai wadda atta nijar din ta yi kyawu menene bambancin hwara mai kyau da wadda tafiyar uwarta kyau mai kyau ita ake dafawa a cikin ruwan zahi a sa gishiri su sa eh sai su sa magi sai a dafa a shanya ta bushe sai a sanyo a bugu to mara kyau ita kuma wata ana kamawa dai ne da an sa ga tukunya ba tare da ruwa ba an ka suya ta ɗora ja ta ɗauki suya sai a sabki ta to wanda bai soyu ba shi ke kawo matsala ga fara amma inda a gani na kowa zan zuba ga ruwan zahi ya sa gishiri ya dafa ta hi muhimmanci kuma ta hi kyau to ya babu dai wata matsala da ke damun kamar wajen harkokin kasuwa. lallai matsalan mu guda su waɗanda ke sayarwa mana suna zanyan wani abu wanda bai kamata ba saboda wani lokacin suna zan sa ta kwarai da sama sai su sa lala daga kasa sai mun sayo mun zo mun zazzage sai mu isko ba wadda mun ka gani da sama lala in mun maida kuma abin sai ya zama matsala wani karon suna iya su rage mutum kuɗi wani karon kuma sai a samu dai tangarɗa kaɗan to yaya ana samun dai abin da ake daukar ɗawainiyar iyali da dai har ma watakila taimaka wa yan uwa ko alhamdulillah in ba dan wara ba ta daukar lokaci ba da taka kare a gaskiya muna samun abin da mun kai dabaru da shi alhamdulillah bai da wani matsala mun gode ma Allah to Allah ya taimaka mun gode har yanzu dai a kasuwar ta habu ta gida ke unguwar yantala ga nan da wani mai sai da dabino malami ya sunanka sunana abdul to ya kasuwancin kasuwanci to wallahi babu laihi ana ta jajjar sannu sannu dai hmm, ba matsala saboda ana kokan cewa babu kuɗi yanzu a hannun mutane kai wallahi akwai rashin kuɗi gaskiya sisi bidillahi dan yanzu in ka sai da ma kilo goma ma ka huta babu laifi dai aka ci kilo goma a wuni a wuni eh yau nawa ake sai da kilo to ana sai da shi 120 dai 120 ake sai da shi eh to ina kuke samo da binan nan to wallahi muna samo shi na can wajen habbeni babbar kasuwar shi eh, eh. babbar kasuwa kenan eh babbar kasuwa hmm. to yaya bambancin dabino saboda ina ganin kamar kala kala ne dabinon nan ko to wallahi akwai sikire akwai targal hmm. eh akwai sikire akwai targal menene ke bambanta su to wannan wannan baki ne shi kuma targal wari ne shi yasa ake bambanta su kamar ga can kana gani wani yahi wani daɗi kenan eh kamar ba wai daɗi ya haya ba wanga ya baki wanda aka ce masu kare ya zaki shi kuma wancan zaki ya bai da kwarai to Allah taimaka nan kuma gani nan na shigo wurin masu kayan miya dukkan su dai a kasuwar gi wato kasuwar ungwariyar tala malami salamu alaikum ya sunanka wa alaikum salam sunana isaka sumi sumi sumi ne kake sayarwa oh, su tafarnuwa tanka romaji yaji da gishiri yaya yanayin kasuwa kasuwa sai lokaci alhamdulillah ba komai kadan kadan ne kasuwa lokacin ba samun ciniki a ah, gwargwaron hali ana samun gwargwaron hali ba alaihi hmm. eh wallahi ana samun warwaran hali muna shi mutane suna korafin cewa kamar kayan miya sun yi tsada kuma a wani lokacin da babu kuɗi a hannun mutane a wannan shi gaskiya ne yanzu kaya sun yi tsada yanzu kaya ba na miya ɗaya ba duk kayan sun yi tsada gaskiya komi ya ƙara kuɗi mm. komi ka zo sayuwar kasar shi da yanzu ya linka kuɗi mai lalle ka su yi tsadar zuwa kamar da ba to a iya sanin ku menene eh, ya janyo tsadar farashi abubuwa a kasuwanni a tsohon nan mu ba mu ya gane paske mu ana kawa na nan ga muna sai waɗanda ga zuwa suna ɗauka da ƙasashen waje suna kawa suna gaba misali ba mu san ko ce irin matsala ce ba gaskiya muna ɗauka na nan gare su tunda mu ba mu hita kasashen waje mu ɗauko mu da abin yake ba shi yasa wato kana nufin kenan da yawa daga cikin abubuwan da ake sayarwa daga waje ake shigowa da su sai dai guda guda ne ake samu na nan ga amma wasu duka ana hitowa da su da kasashen waje ne ake kasu eh. yanzu misali a wani ana samun cinikin nawa <laughs> a to wannan daɗa kuma <laughs> shi daɗa wannan to gwargwadon hali ne ana samun dai baki abin da Allah ya hukunta a samu eh shi ne ake samu eh. babu wata damuwa kamar wani abin da kuke ganin yana mai da hannun agogo baya wajen harkokin kasuwanci na yau a mu damuwa guda ce da ka sun kai tsara shine kawai damuwa a yan ka sun kai tsara babu wata riba mai shiga gaske kana sai san mutum abu da alha yau ka komo ka mai karin kuɗi ka gani kenan gobe ba zai komo shanka ba sai dai in ya buga cikin kasuwa ga abin na haka nan nasa Allah ya dawo yasa yan kasuwanci na bunƙasa komi yana ci gaba amma in babu kasuwanci babu ci gaba idan dai ana taimaka ma kananan kayan kasuwa su ma suna samu su aure daga cikin su wata rana sai a samu mayya amma ana ana mai kanana suna yi kasa kullum ka gani babu ci gaba kenan eh muna so a zan tallawa ma yan kasuwa suna samu suna ci gaba saboda sai da kasuwanci na kasa ga ta gaba to Allah taimaka Gana tare da wani malami salamu alaikum wa alaikum salam yaya sunanka sunan usman usman me kake sayarwa nan tsire nake sai da tsire eh. na shanu ko na raguna ko na waki a ah, na shanu dai na'am to ya harkokin suke ta a yau wallahi alhamdulillah da dama insha Allah kasuwa ba matsala na samun ciniki a ba matsala insha Allah da dama insha Allah eh, misali kamar eh, nawa kake kamar rago ko awaki nawa kake yanka wanda kuma kake gasha a wuni yanzu kilo kilo na nake duka a kilo kilo kai eh. zuwa kake kai sari ka zo ka gasa eh insha Allah na'am Allah insha Allah sabuwa na kace ina sai da Allah ba mu labarin yadda kasuwancin ke ta hiya a gaskiya kan wallahi gaskiya a cikin yanayin rashin kuɗi dan dai gaskiya ce nake wallahi dai ba ta ni kiyo gaskiya dai sai dai alhamdulillah a ce gode ma Allah amma dai dama insha Allah misali a nawa ake yi a wuni a ni. to ya danganta ya dai kamata wata nan kala aika jika 20 ko 15 ko 10 wata nan kuma jika biyar da masu gagari ka insha Allah wallahi idan kuma lokacin da kasuwa take jaza sosai ne kamar nawa kake ganin za a samu a wuri insha Allah ga ina mutuna a jaka 20 30 inda yana yi inda kan alkilin din an ka an saba da kai an san a sai gari ka sosai sosai insha Allah iyaka ana samun dai abin da za a dauki nauyin iyali gaskiya shi ke biya wasu bukatu insha Allah Allah to yanzu menene damuwar ku ku masu sai da nama to wala muka zaben mu dai masu sai da nama abin da muka so Allah kira ta mana kasuwar ga ta daga saboda a dan samun cinikin nan wala harkar ta dahin ta ya insha Allah. Babu wasu matsaloli da kuke ganin suna toye harkokin kasuwancin na naku? A an je gaskiya ban san su ba gaskiya insha Allah. Babu matsalolin kuma insha Allah. yaya farashin dabbobi yake a kasuwanni to farashin dabbobi a kasuwanni ba mu ne ka za sayan dabbobi mu bakin mu an an kawo nama kasuwa mu zai mu sayi masu zuwa sayan dabbobi daban na mu kuma daban mu masu zuwa ma'auna gare su daban na insha Allah nawa kuke sayan kilon ɗanyen nama kilon ɗanyen nama a sai sai cika uku Malam Usman to Allah ya taimaka amin amin amin Allah na masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri na kasuwa a kai muke dole shirin da ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar amurka a madadin duka abokan aiki ni sule mumuni ma da gabatar da shirin muke ce da ku allah ba mu alherin sa salamu alaikum kasuwa a kai miki dole kasuwa a kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Ina karamar hukumar Oyon Plateau State. Ina aiki da Salama Baptist Church wato ikirisiyar Baptist. zan goyi karatu na daga cikin littafin ishaya sura arba'in da biyu aya goma sha hudu yana mai cewa Allah ya ce na daɗe na yi shiru ba kansawa jama'a ta ba amma yanzu lokaci ya yi da zan yi wani abu kan magana na shine lokaci ya yi komi da lokaci sa a duniya kamar yadda lissafin Ecclesiastes sura uku aya ɗaya yana mai cewa a nan inda muka samu karatu Allah da kansa ke magana yana mai cewa domin yan Isra'ila sun yi kuka sun kuka domin suna sarta na bautan shi shi yasa Allah yana gaya musu da cewa lokaci yayi da zai yi wani abu a madadinmu. mu ku yan wana yan Najeriya da Krista ga baki daya lokaci ya yi da Allah zai yi wani abu game da rayuwarmu musamman mabiyin Krista da kuma Najeriya ga baki daya menene ya kamata mu a su bi mu yi domin ubangiji ya ansa addu'anmu mu dawo wurin almasihu mu yi addu'a cikin bangaskiyar zuwa kar ya zama addu'a ta baki amma ya zama addu'a da zai fita daga birnin zuciyarmu. mu na biyu mu zama masu ban gaskiya saboda haka nan yan wana ina roƙon ku mu koma wurin alfihu mu zama masu yin addu'a mu zama masu ban gaskiya ta haka ubangiji zai ansa mana Allah ya samu na albarka amin Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. makon da ya gabata muna tattaunawa da kwararre kan maganin cutuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mavo kan yadda ya kamata a kula da farce amma sai lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki. A wannan mako za mu ci gaba da tattaunawa ne game da wannan batu. To likita barka da wannan lokaci. To likita a wasu lokutan akan samu wasu mutane kaga faratin su bashi da karfi yana yawan karyewa musamman idan ya yi tsawo kaɗan. Shin rashin isasshen wani sinadari a jiki ne ke kawo hakan ko kuma yaya na farko dai akwai yadda halitta kowa yadda Allah ya halicce shi kama daga yara ko matasa ko manya da sauransu ko mata misali da kuma jinsin maza da mata da sauransu abin da yake faruwa shine wasu Allah kan halicce su dama misali da irin wannan rashin kwarin facce ko rashin karfin facce din to amma akwai waɗanda kuma za ga daga baya an samu rashin abubuwa na abin da ya shafi abinci a jikinsu da sukan taimaka ko wasu sinadarai da kika ce misali wasu abubuwa da ya kamata su taimaka taimaka wurin karfin farce din da sauransu sai kuma irin kankara da akan yi akwai wasu irin kankara da akan yi hala daga baci ga an kankare farce da yawa wadda daga baya hakan ya rage masa kwaljini da kuma kwari ko karfi da sauransu so shawarar da zan bada anan shine akwai abubuwa da ya kamata misali abin da ya shafi nau'uka na sinadarai da kuma wasu abubuwan da gama abinci ake samu misali dauki misali kaman wayanda akan samu dai misali daga ciki kaman ah, vitamins and ions misali abin da ya shafi nau'i na sinadarin vitamins misali da kuma calcium ana iya samu samu wannan abincin da ya kamata a samu wannan da dama mun yau da gobe ya kamata a samu kamar abin da shafi ma lemo misali akan samu a wannan sai kuma wasu nau'uka na kamar kifi da kuma tauna kashin kifi da sauransu yalle binciken wani yakan dan karawa waɗanda ba su da karfi na ko kwarin wannan farce da sauransu sai kuma madara da yau da gobe dai cin irin wannan abubuwa sai kuma abin da shafi ganyayyaki wato su leafy vegetables da sauransu lallai wannan sukan taimakawa dan adam idan yana cin su ya zamto cewa farasinsa suna da karfi da kuma kuma kwari saboda wannan abinci ya sabarwa ko wance ya samarwa jikin wasu sunarai da kuma ya kamata faracin su zama cewa sun dan samu karfi da kuma karfin gwiwa saboda wannan cin nau'ukan abinci da yake da suke da wani nau'i na vitamins and calcium da sauransu dan zaka ga jarirai ko kuma kananan yara farcen su wani lokacin zaka ga ba tsayin a zo a gani ba amma kuma yana da matukar kaifi duk yanda suka kai ga sun kama mutum sai sun ji masa ciwo su suna da isasshen sinadarin nan ne a jikin su da farcen su yake zama mai kaifi ko kuma me yake faruwa da farko dai mun yi magana ɗazu na abin da shafi wato haka Allah kan yi kowa da kowa sannan na biyu lalle jarirai kuma da ke magana sukan so su mutane sukan gano irin wannan cewa lalle faracin su da karfi sosai karki manta jariri ya magana akan abin da shafi kara karfin ko kwarin abin nan na na, da sauransu akwai ruka abinci daga ciki akwai madara da sauransu wasu abubuwa sukan kasance zan so masu sauraro su san cewa akwai da dama abubuwan da suke faru tun lokaci ma da yaro yake cikin mahaifiyarsa kafin ma a kai ga haifansa kan ci abinci da wasu abubuwa da kuma yakan taimaka wa wannan yaro na biyu kuma bayan fitowarsa bayan haihuwarsa ke nufi ki ga yana shan mama misali yakan sha nono daga ita mahaifiyarsa da kuma dai wasu abubuwa da har yanzu tun da ita ta kan ci ta kan ci kuma ta kan yi shi yakan sha daga nononta misali so ganin cewa hukumar lafiya ta duniya da kuma abin da shafi kula da lafiyar uwa da jaririnta da sauransu binciken nuna ta wani bangaren cewa ana iya samun yawan shan nono da yara sukan yi sannan yakan taimaka musu da dama ba ma ta bangaren farce kawai ba har ta bangaren abin da shafi kwanya abin da shafi kwakwalwa da kuma wayo da kuma irin abin da zaga yaro dai yana da wayo da sauransu su alama ce ta cewa za ga jariri ko karamin yaro farcinsa yana da karfi da kuma karko saboda lalle mun lissafa madara da kuma wasu abubuwa da har yanzu idan ita mahaifiyar kan ci wannan abinci akan iya samun cewa yaro zai samu wannan nau'i na kwari na abin da shafi karfin ah, farce da da sauransu ba ma kawai bangaren farce ba da dama abubuwa a jikin jariri kan samu daga abin da ya shafi mahaifiyarsa saboda he depend on nono da yake sha ko mama da yake sha wannan kuma ba kawai shan mama ko shan nono din ya koshi kawai ba da dama akwai a lot benefit akwai da dama abubuwa da shi yaro ka amfana saboda wannan saboda haka zan so masu sauraro san cewa ya zama to abin tambaya kuma za su sani na sani yana da kyau san cewa shan wannan nono da yaro yakan yi lokacin da yake jariri ko kuma kamancin haka yana samun da dama wasu abubuwa da sukan taimaka sakawa jikinsa ba ma farce kawai ba. To ah, likita ka yi bayanin cewa akwai wasu misali rashin gyaran farce akwai wasu irin cututtuka ma da suka danganci farce kamar su onycosis da sauransu. Shin idan mutum ya samu wannan matsalar in ya zo asibiti yakan zo ya warke ko kuma a gida ne zai yi wannan jinyar ko kuma yaya sa'annan kuma in ciwon ya sami shi yakan zo ya warke. Wato warkewan ciwo dama irin wannan yana da alaka da irin wani irin ciwo ne. So akwai cutuka da dama da suka sukan zamanto ko a farcin ya zamanto ta karye daga ciki ko farcin ya karye daga ciki a samu eh, wani nau'i na cuta ya shiga sannan ya kai ga kumburin yatsa da sauransu imma yatsan hannu ne ko na kafa sai shiga daga baya dole sai ya je asibiti ya ga likita a gama farko me ya kamata a fara yi saboda a san menene ma ya haddasa wannan da farko kafin a kai ga jinya ko wani abu lallai zan so masu sauraro su san cewa yana da kyau a je asibiti sannan akan je asibiti da dama saboda irin wannan akwai yadda zai zama ko da farce ya karye daga baya kuma wani sake tohowa da kuma kumburi akwai datti da zai shiga cikin asalin inda farce ke tsiro daga ciki ya zamto shi ma haddasa kuma har yanzu kwayan cututtuka sun shiga sun shiga ko ya zamanto yana jini ko yana ruwa ko ya zama ya kumbura ko wani abu dai da sauransu so lalle ana iya zuwa asibiti sannan a likita yakan iya duba ya ga cewa garin ya aka samu wannan matsala sannan a ga yadda za a dinke shi in ma na magani in ma na wasu abubuwa sannan abin da shafi hatsaruka da sauransu na yatsa da zuwa farce zuwa yatsa kuma yakan kai ga har yanzu ya kai ga ko ma sai an yanke yatsar daga baya ko kuma a'a ya zamto cewa magani za a yi ta mutum ya ɗauki lokaci yana jinya musamman farce na kafa zan ba da misali a farce na kafa saboda yanayin da muke taku muke tafiya a ƙasa lallai ƙasa da kura da sauran wasu abubuwa na datti suna iya shiga su tarar da wannan sai ga daga baya ya tsaya ya zamanto ya samu matsala imma kamar da ba da misali ko jini ko kuma ya zamanto farcen ya fara gutsura daga ciki ko kuma yatsan abin da shafi farce ya kai ga har yatsan ya fara gutsura daga ciki wanda hala daga baya sai dai a yanke a sake dinke gurin ko a yi jinya mutum ya zamo ya dan samu wata na ƙasa saboda wannan wannan to likita akwai abin da ake cewa ɗan kakkari shin shi ma yana da nasaba da cutukan da suka danganci farce lalle yana da ɗaya daga cikin abubuwa da ya danganci farce saboda ah, akan samu shiga na kwayan cutukan ya daga ciki saboda idan lokacin da farce duk lokacin da farce ta samu matsala misali daga ciki to abin kula shine ko abin da zan so a ce masu sauraro su su lura da shi shine cikin matsara inda inda farce ke tsira daga ciki nan ake yawan samun matsala da imma an samu rashin kula ko kuma datti ya riga ya shiga to sai ki ga an haddasa an samu kumburi saboda dan kakare da mai yake da sauran abin da ya shafi da muka sani sauran cututtuka da akan samu a farce misali to amma abin da yakan sa ya dawo ko da kumburi ko kuma ya zama sai an huda ruwa ya fito ko da jini ko da sauransu gaskiya akwai abin da ya shafi rashin kula da kuma dai bari datti ya shiga daga baya kuma a zo ba yadda aka iya sai an samu dole sai an samu ko an je asibiti ko kuma ya kai ga dai mutum ya sha wahala ya tsantsa ya kumbura sai an je an sai da za a yi asibiti asibiti da sauransu amma alamun da ake gani shine yawanci alamun sun hada da irin wannan kumburi da zafi da kuma ko fitar ruwa ko jini da sauransu to likita wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu game da kula da lafiyar farshen su zan so masu sauraron mu su dauki matakan kariya misali saboda kar a samu matsala su tabbatar da suna kula da yatsun su ba farcin su misali na farko shine wanda mun magana akan yankewa ko kuma gajartawa lallai yana da kyau mutum ya tabbatar da ya kula da farcin sa ta wannan saboda yana karkashin kula da sassan jiki gaba daya to kin ga wanka na ciki wanke baki misali ko hakora ce na ciki sannan kuma kula da farce na ciki su san cewa eh, lokaci guda da idan mutum ya bar farcen sa ya tsawo bai kula da wannan ba da hannu yake wanke yake cin abinci da hannun ma yake kamar mata misali da hannun suke shirya abinci su dafa abinci sannan da hannun kuma suke ake zuwa a ci abinci to kin ga kenan musamman in ka lura da kasashe masu tasowa kamar Najeriya da sauran kasashe za ki ga muna da wannan al'ada da kika sani na cin abinci kamar misali tuwo da sauransu na da yatsa da sauransu ko tsotson yatsa da sauransu to kin ga daga nan sai shiga an samu matsala da datti dai gashi a karkashin farce yake kuma an ci abinci kuma tsotson yatsa da za a yi ko sauransu shi ma yakan kai ga a tsotsi da ti zuwa ciki to nan zan so masu sauraro san cewa lalle wannan yana shi kadai ya isa ya haddasa cututtuka a ciki daga baya mutum ya zamto ko ya gagara bacci ya kasa bacci saboda ciwon ciki da kuma kumburi ko abin da zai kai daga baya a samu gudawa ko a tinyi da sauransu so zan so a ce su kula da masu sauraro san cewa kula da farce na daga cikin hanyar kariya ta cututtuka cututtuka saboda tsaftacewa yana nisantar da mu daga kwayan cututtuka kamar abin da ya shafi nau'i na kwayar cutar ita bacteria da kuma wasu abubuwa na tsutsotsi kamar pinworm da sauransu wadda sukan samu wannan gurin su su zama sun samu mafaka ne kafin nan daga baya suka samu fitowa sai shiga an samu matsala yau da gobe. To madalla masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.